Sashen Hausa na Studio Kalangu ya mu gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu sauraro Asma na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Litinin biga watan Mayan na 2022. a cikin shirin za ku shi karin bayani dangane da azumi na ini shida na watan shawwal wato bayan azumin watan ramadan a lokacin sallar ma'aikata kungiyoyin kwadago marasa wakilci ba su halarci bikin mika koke-koken ma'aikata ga ministan kwadago jiya ba sakatare jeneral na udtn na tare da karin bayani a rahoton musamman na yau litinin za mu ga abubuwan da kundin shari'a da kundin tsarin aikata laifuka suka tanada a game da tsarewa ta rigakafi mu fara wato labarin da wannan labari babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya suma ziyara aiki ta kwanaki biyu yau a nijar makasudin ziyarar tasa shine gani da ido yanayin tsaro da na rayuwar al'umma a jihar tilibiri kamar yadda wani labarin kamfanin dillancin labarai na inp ya rubuto yau litinin shugaban na majalisar ɗinkin duniya zai ziyarci gundumar walam a gobe musamman sansanin soja na aikin almahau da kuma barkin jagorancin aikin almahau na sojojin nijar a cewar majiyar bayan azumin watan ramadan da ya waje ba a kan musulmi manzon allah muhammad sallallahu ya baiwa musulmi shawarar su yi azumi na ini shida cikin watan shawal wata suna ce da bata da ba su ba amma kuma take da muhimmanci sosai mabi addinin musulunci zai yi azumin ne lokaci zuwa lokaci a cewar wani masanin addinin musulunci sai mu saurari dr ture bubakar inda yi wa alamin washar karin haske Azumin kwanaki shida na watan Shawal suna ne ba wajibi ba, amma kuma yana da matuƙar mahimmanci. Kamar yadda Annabi Rahama ya ce duka wanda ya yi azumi na watan Ramadan kuma ya bi shi da kwanaki shida na watan Shawal kamar ya yi azumin shekara ne. Ya ake yin sa? Ko dai mutum ya yi azumin kwanaki shida a jere ko kuma ya yi biyu yana hutawa har ya cike gabaki ɗaya shida. Haka ake yi domin yin azumin kwanaki shida sai mutum sun yayi azumin watan Ramadan. Jini le mois de Ramadan. Bayan watan Ramadan dole sai an ɗauki mataki wajen kula da ciyarwa. Wani lokaci bayan kammala azumin mutane na fuskantar matsala game da abinci. Domin kaucewa waɗannan matsaloli, masana abinci ko kuma masana abinci sun ba da shawarar mutane su je a hankali a hankali wajen ciyarwa kafin komi ya zo daidai. muhammadu Sani Salau, masana abinci a ma'aikatar kiwon lafiya a jihar Difa, ya yi wa Mani Musa ƙarin haske. Kada a cika ciki sosai domin sauƙaƙa narkewa abinci. Kullum a rika amfani da abinci mai tsafta da aka dafa sosai ko aka gasa da kyau don kada a ci abubuwan ƙwayoyin halitta da za su iya janyo gudanawa ko kuma ciwon ciki. Domin cin abinci masu gina jiki kamar sinadaran ƙarfafa gangar ciki, sinadaran ƙara kuzari. Abincin da ke ba da kariya su ne kayan lambu da za su iya kawo mana musamman ma sinadaran gina ciki yadda ya kamata. essentiel. a niger albarkacin sallar ma'aikata jiya ɗaya ga watan man an miƙa wa gwamnati gundaye biyu na kwake-kwaken ma'aikata wato waɗanda ƙungiyoyin kwadago mafi girma ko mafi wakilci suka miƙa mata kundin ƙungiyar cdtn da na haɗin gwiwar ƙungiyoyin da ake kira etn daga cikin koke-koken akwai buƙatar tsara lamarin alawus na ma'aikatan gwamnati ɗaukar ma'aikata masu yawa a aikin gwamnati da sauran hukumomi ko kuma fara da ba da kariya da ɗaukar ɗawainiyar kiwon lafiya cikin aiki da kuma zaburar da shirin amincewa da sabon tsarin aikin gwamnati tare kuma da yin aiki da shi. daga nasu bangare kungiyoyin kwadago da basu da wakilci ba su halarci bikin mika kundayen koke-koken ma'aikata ga ministan kwadago ba da aka yi jiya abdu salih sakatare shanar na ko kuma habu abdul sale dai kungiyar abdul sule sakatare na kungiyar udtn ya yi allah wadai da abin da ya kira karkatawa bangare ɗaya da hukuma ta yi a hirar shi da hasumi guruza. Akwai ina cikin doka babu inda aka hana mu halarta bikin mika takardar koke-koke. Ko ina babu inda aka rubuta cikin wata takardar doka ko tsari na cewa kungiyar kwadago kaɗai ne suka cancanci mika takardar koke-koke ga minista. Amma idan ya yi shi da ganga za mu ganin ko ma'aikatan da ba su yi cikin kungiyar kwadago da suke wakilta ba su da matsalolin da za su mika wa gwamnati. Kenan ya kamata a girmama juna, girmama kungiyar kwadago da ke da wakilta da kuma girmama kungiyar kwadago da ba su da wakilta gogayya abu ne kawai domin samun matsayin jeri daga na farko har zuwa na ƙarshe idan magana ce ta haduwa inda gwamnati za ta ɗaukar bukatun ma'aikata to shine nan a tattara kungiyar kwadago domin ɗaukar bukatun kowa an gano mutane 400 da suka kamu da cutar dusa a jihar agadez tsakanin watan mars da na abril na 2022 waɗanda cutar ta fi kamawa yara ne 'yan shekaru biyar zuwa goma sha hudu kamar yadda masu kula da kiwon lafiya suka bayyana dr iru bawa shugaban ma'aikatar kiwon lafiya na jihar ya yi wa anise karim karin bayani A yau mun samu tantance mutane 400 da suka kamu da cutar dusa a fadin yankin Agades. Sannan mafi yawansu a da'irar Agades ne, kuma waɗanda abin ya fi shafa su ne 'yan tsakanin shekara biyar zuwa goma sha hudu. Dangance da wannan ba mu tagume hannu ba mun ɗauki ƙwaƙwaran mataki tun da wuri, musamman asibitin Ifirawan da Adar Bisinet, wanda hakan ya sa wannan cutar tana ja baya. Ƙarin bayanin da zan kawo shine yara 'yan watanni tara da ake kawo su ana masu shaushawa. Bayan watanni goma sha shida zuwa ashirin da uku ya kamata a maida su sai dai ba a maida su a yi masu shaushawa ta biyu. Don haka ina kira ga jami'an kiwon lafiya su ci gaba da wayar da kawuna al'umma domin a rika kawo yara ana yi musu wannan shaushawa ta biyu. population ayyukan gina hanyar loga duci da aka kaddamar yau da watanni na ci gaba da gudana a cewar magashin garin loga tuni aka yi zubi daya na tsakuwa a kan hanyar magashin garin ya bayyana cewa wannan hanya za ta bunƙasa yankin ta hanyar kananan sana'o'i na al'ummomi za su damar yi za su sami damar yi mummuni modi magajin garin loga a hirshi da hassan mummuni A game da kashin farko mun ƙara sanya tsakuwa kewayen loga har zuwa cikin garin loga ayyuka sun ƙare sun yi ayyukan shata maki-maki wannan kuma watakila watanni uku da suka fara su. A loga da kewayenta a dogon dutse ne da kuma Najeriya mutane suke odar abinci dalilin rashin hayoyi motoci dole sai sun bi ta doso domin zuwa wajenmu. Wannan hanya ita ma ba ta da kyau sosai Ta da hanyar da aka yi dogon dutse loga alheri ne domin hanyar tana sauƙaƙa shige da ficen kayayyaki da na mutane haka kuma tana ƙarfafa tsaron mutane da dukiyoyinsu hanyar kuma tana sauƙaƙa ƙananan kasuwanci cikin ƙauyukan da take ratsawa wannan hanya za taimakawa nan ba da jimawa ba wajen zamanantar da wasu daga cikin ƙauyukanmu amma abin da muke kira ga mutane shine su kula da kayayyakinsu Gwamnan jihar Doso a ranar Juma'a ya kaddamar da ayyukan gyaran dam don kare wuraren gandari na tara da ke cikin karamar hukumar Gaya. Dam ne da ya lalace yau da shekaru biyu kenan kuma yake hana manoma shinkafa su gudanar da ayyukansu. Albashir Abubakar gwamnan jihar Doso ya yi wa Fadel Alu karin bayani. Hakika muna nan cikin gandaren noman rani na tara domin kaddamar da ayyukan sake farfado da dam da ambaliyar ruwan shekara ta 2020 suka lalata kuma kuna ganin babban ramin da ke gabanmu. Shekara biyu kenan da mutane suke aiki cikin wahala shine yasa muka zo ganin wannan shekara ko komi ya daidaita ko wannan dam an gyara shi domin ya yi karfi domin baiwa waɗannan manoma 256 damar yin aiki da kyau cikin wannan gandari da kuma samar da albarkatun noma yadda ya kamata. Gaskiya ina fatan aiki ya kyau domin ba su damar ƙara kyautata girbansu ta yadda za a taimakawa da samar wadatar abinci. A cikin tsarin shirye-shiryen gasar kofin Afirka na kwallon kafa na 'yan ƙasa da shekaru 20 a ƙasar Egypt a shekarar 2023, kungiyar Mena ta nishar ta kada da takwarata ta nigeria Super Eagles a wasan amintaka a ran Asabar wato tara ga watan Abril na 2022 a Stade General Sani Kunce da ke Yamai. inda suka tashi kunnen doki da ci dai ko ina karawa ta biyu tsakanin wato karawa biyu tsakanin kungiyoyin da ita a maricen yau a najeriya kotun shari'a ta yawo ta bada umarni a saki sharif eh, modi tare kuma da tilasta kasar nijar ta zuba masa kudi miliyan biyar na sefa a matsayin diya dangane da bata masa suna da aka yi da kuma wasu matsaloli da ya shiga a sakamakon daurin a cewar lauyan da ke kare shi metr ul salam said mustapha a wantar manema labarai da ya kira yau a yamai wannan hukuncin na kotun shari'a ta yawo ya zo ne sama da shekara daya bayan rasuwar sharif eh, modi a gidan kasan kutukale inda aka wato inda aka tsare shi na tun shekarar 2013 kungiyar wannan kotun koli ta yawo ta ce jamhuriyar nijar ta taka haƙƙin monsieur sharif madi saboda monsieur sharif madi an kama shi ne tun 2013 har 2021 ba a yi mishi shari'a ba sai da ya shekara bakwai a gidan kokuku ita kuma shine ta ce ma jamhuriyar nijar ta taka haƙƙin wanga bawan allah tunda ta ce jamhuriyar Nijar ba ta da yancin ta rike mutum shekara bakwai kowane irin laifi take tuhuma shi da shi shi yasa ta kuma utun kuri ta ce a bashi diya saboda wannan rike wanda aka yi mishi a bashi diya ta miliyan biyar amma muna faɗi da cewa abin da bakin ciki eh, shi wanga mutumin ya rasu a gidan kokoko a gidan yari bayan shekara bakwai in ina ga 2021 eh, ya rasu tunda 2020 ne mun ka tafi wajen eh, kotu ta kungiyar kasashen kun saurari metar ulu salam sadda modi mustapha wato sadda mustapha lauyan da ke kare sharifa madi wanda kuma za ku sare shi a cikin rahotonmu na musamman a game da shari'a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman menene kundin hukunta laifuka da kuma kundin tsara aikata laifuka suka tanada akan lokacin tsarewa ta rigakafi rahoton musamman a game da shari'a na magana akan tsarewa ta wucin gadi a nijar tare da alaka da hukuncin kotun shari'a ta sidiyawa ta fitar a kan kasar nijar metar said old salem mustapha lauya a kotun shari'a ya yi karin bayani a hirashi da tarnan fudai ahmed Akwai matakan tanadi cikin kundin shari'a da ke kayyade tsarewar gargaɗin ragowa na wata shida da ake iya sake gindayawa sau ɗaya. A fuskar kishin gilla wata goma sha takwas ne da ake sake gindayawa sau ɗaya har zuwa tsawon wata goma sha biyu. Cikin aya mai lamba ɗari da talatin da biyu shafi na ɗaya na tsarin kundin hukuntawa an ƙara da cewa idan aka fita daga layin aiwatawar ƙayyadewar wa'adin tsarewar gargaɗin ragowa na halayen manyan laifuka, misali kisan kai kisan gilla juya akalar dukiyar jama'a. A cikin aya ta 132 na kundin shari'ar ƙasar Nijar an zayyana cewar ba za a samun wa'adin tsarewar gargadin ragowa ba. Kenan juju na iya tsare ka tsawon shekaru da dama ba tare da ya maka shari'a ba. To wannan shine kotun shari'ar ƙungiyar Sediyawo ECOWAS ke Allah wadai da shi. Juju tsarewa ta rigakafi fuskar ta'addanci tana da wani wa'adin lokaci? A fuskar ta'addanci akwai doka ta musamman aya ta 605 jiro na takwas na kundin shari'ar mu da ya kayyade wa'adin rikewar gargadin ragowa na shekara hudu. To amma abin da ya zanna takanas shine kotun shari'a ta kara bayani kan kundin shari'ar mu da cewar rikewar gargadin ragowa ta fuskar ta'addanci shekara hudu ne. Sherif Madi ya yi shekara bakwai kenan ya zarce wa'adin da ya dace. Akwai su da dama cikin gidajen kaso ya zan a nan yame ko cikin yankunan ƙasa. Don saboda kawai ana ganin babban laifi ne suka yi sai ka yi shekara tara goma sha ɗaya kanan a zo kuma a sallame ka wani bin ma shari'a za ta lura da ba kai wani laifi ba to an mutum ya yi shekara goma goma sha biyar gidan kaso daga baya aka sake shi wannan lokacin duk rayuwar ka ce aka kasara iyalin ka ne aka wargaza kamar tsarin shari'a ya fitar da kai ne daga zamantakewar al'umma an ka fito to wace irin rayuwa za ka yi. Me za ku cewa ko me za ku shawarta gwamnatin Nijar domin ci gaban aikin shari'ar ta musamman halar da ya kamata ta rike gaban kotunan shiya. A duk lokacin da ɗan ƙasa ya tuntuɓi masharanta ta karkara ko ta yanki na tabbatar muku ta yadda muke gudanar da shari'a a nan 'yan ƙasa na da sa sa'a kaso tara cikin ɗari na durƙusar da ƙasar Nijar kan hukumtar da ita bisa take 'yancin ɗan adam. Ina ganin cikin ƙasa mai tafarkin dimokuraɗiyya muke wadda ya kamata kula da 'yancin ɗan ƙasa. Ina ganin kariyar 'yancin ɗan ƙasar Nijar shi ne abun farko da ƙasar Nijar ya kamata ta kula da shi kamin ma ya zan kotun shari'ar ECOWAS sai da yawo ce za ta ta kulawa da shi. Marla masu hari a muka karshen labarin namu na madashin yau nan kuma muke fatan a huta lahiya. Rakiya albishirinki goro hawa. Shakku ya kare a game da sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Ban gane ba me kike nufi? kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shirye studio kalangu haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai, hawa na gode. Lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.